فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثين شوال hijirar manzon Allah tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma 1995 muna karatun littafin Nurul Albab na Shehu Usman Mujaddadi Allah ya ji shi da mahaifan shi da sauran yan uwa musulmi baki daya idan ba ku manta ba a shehu bai gushe ba yana bayyana mana abubuwa munana waɗanda suke faruwa a wannan ƙasa ta mu ta hausa a jiya ya yi mana magana dangane da abin da ya shafi bid'ar da ake yi a makabarta tun daga shafar kabari da sallah a kabari ya ce waɗannan abubuwa baki ɗayansu aiki ne irin na kiristoci sannan shehu ya sake magana akan aiki da hadisan ƙarya waɗanda suke shar'anta mutane wasu shari'o'i waɗanda ƙarshen su ma an gado su daga ainihin zamanin maguzawa ne kamar irin salatun raza'is waɗanda ake yi waɗanda salloli da suka shafi da na lalatul nisfin sha'ban da kuma waɗanda ake yi salatun mi'raj isra'i wal mi'raj duk su ne bayani cewa na alhamis na farkon rajab da rabin sha'ban da kuma rana ashirin da bakwai ga watan rajab da kuma sallar ban kwana ga watan azumi da sallar da ake rana ashura da sallar kabari da sallar iyaye da kuma sallar ainihin asabar da litinin sallar mako ko kuma makamancin haka sai ke biyu wannan karya aka aka dangana su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ciki kuma yake mutane za su shagalci da abubuwan da suke nasiloli ne sai su ba abin da yake lai a kansu yake daga ciki kuma har wa yau irin ɗabi'a da fulani suke yi su kwashi ainihin wato yara su kai su ko da mun tattauna wannan matsala ba sai dole za mu tattauna a matsala da dabba wani ta zo ka shigo cikin daka sai ka dama ta sai ka yanke ta ko kuma ainihin a yi biki na kai da gemu ko kuma ga dattawa kenan ko kuma bikin aski da matasa to yi waɗannan abubuwa su ne da hausawa da fulani ko ma dai suwaye suke shehu da ya ce a ne sa'annan yace kuma da tunanin maza da mata a cikin kasuwanni da kuma a kan hanyoyi yace kuma daga cikin irin abubuwan da ake yi shine hukuntuna da ake yi wajen ainihin wato kaciya da kuma munanan walimomi da ake yi da kuma wajen suna da wajen sadakar mamaci da makamancin haka yace waɗannan gurare da ake taruwa dukkan su la'anannun wurare ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka da raye-raye da ake yi da wake-wake da sauran maza da mata ana ne ana kiɗan manjiri ana kaɗa jarka da sauran su duk waɗannan da su masu yin da wuraren yin dukkan su la'anannu ne a wurin Allah haka shehu ya faɗa sa'an nan mun kwana a cikin matsalar da yake cewa karka take gaban iyalin ka je wuraren da ake irin waɗannan shigantaku na bidiyoyi da makamantansu to sai lokaci ya kure mana to za mu ɗauko daga inda shehu yake cewa wala ya haduru huwa wa ahluhu ma'ahum fi mawdi'i isyanihim wa lahawihim da shi da iyalin shi karta halarci wuraren da ake yin waɗannan ainihin wato sabon Allah da kuma waɗannan wurare na holewa wala yusallimu alaihim fi hali isyanihim kuma kai ya musu sallama in ya same su a wannan hali ma'ana kaga suna taron addu'a su ta uku ko taron sunan su ko kuma suna yin wasu abubuwa waɗanda sabon Allah ne kamar da shehu ya sadi sai ce kai musu sallama wala yu'iluhum kuma kai ya taimake su walau bi luqmatin ko da da loma guda kai ya taimake su lalle ba da tiya guda na masara ko kuma ya bayar da buhu wannan duk ka taimake su wajen ainihin sabawa Allah shehu ya ce auni shurbati ma'in ko kuma makwarwa guda ta ruwa ko da makwarwa guda ta ruwa karka bari su zo su ɗiba ko kuma ainihin goga guda ko suna taron su ko kuma suna yin wani sabon allah shehu ya ci gaba da cewa kaulan wa fi'lan karka taimake su da magana ko kuma da aiki kamar yadda nake faɗi jiya kai malami ne aka zo aka tambaye ka ala ya ta malam mata ta ta haihu zan sa wa yaro suna wani suna kake bani zabi karka ba shi amsa tun da ya zama fasiki ne karshe zai zo ya yi taron suna sai ka rabu da shi shehu ya ce da anan ne wala fahu biyu fahu kuma kai ya ciyar da bakin su ma'ana bakin su sun tawo za a yi taron suna daga ƙauye ko kuma daga wani gari to kai ya ciyar da su bi ba'ani kai ya ciyar da su abinci wala in kai ya shayar da su ruwa li'annahum domin da su masu taron da waɗanda suka zo taron ba fasikuna dukkan su fasikai ne shehun wallahi babban waliyin Allah wa kullu man ja'a ilaihim min baladin aw ghairihi duk wanda ya zo gurin su daga wani gari ko kuma daga wani wuri daban liyu'inahum dan ya taimake su fa huwa asil lillahi wa rasulihi ya saba wa Allah da manzon Allah wa yuktabu lahu dhunuba wa yuktabu lahu dhunuba za a rubuta mai zunubi bi kulli khatwatin yaqtu ilayhi duk taku daya in yayi ya taho taron suna ya taho addu'ar mamaci ya taho jin mandiri ya taho jin kida da rawa da jarka da sauran duk waɗannan shedanu shedanci duk taku ɗaya in yai shehu usman waliyin allah yake sai a rubuta mishi zunubi duk taku ɗaya in yai zahiban wa raji'an ba wai tafiya ba kawai zuwa da dawowa sa'an da ya ta ya taho duk taku ɗaya zunubi duk taku ɗaya zunubi in ya taka da kafar dama zunubi in ya ɗauke ta ya tura hagu zunubi har sai ya kai gidan wannan taro haka kuma shehu ya ce raji'an har kuma in ya zo dawowa mun gane wannan ko shehu usmanu ne ke faɗin wannan kuma waliyi ne mun ga wannan da ke ko ba wali ba ne ko kuma ko ta da daraja wali ba ne ne mun gama da daraja wali ta jama'a mun muna son waliyan Allah ba a na ji ba ku ba da amsa da karfi ne yawwa ke waliyi ne ko yawwa mu dai muna son waliyai yawwa ka ai mana runtu wala yu'inuhum bi shay'in shehu yace ko ya sake ya taimake su da komai mai anna zalika ta'awunun alal ismi wal udwan dan yana taimakon su ne akan saban Allah wal udwan da kuma zalunci fa huwa haramun wannan abu haramun ne mun gane wannan ko qala shaykh muhammad bin ahmad ibn al-madini shehu usman yace wani shehu malami ne suna muhammad dan ahmad dan madyuni ya faɗi fi sharhi a cikin sharhin shi da yake suna fatihul jalil littafi ne yace bai tutatin nasi inda ahalin mayyiti kwana da mutane suke yi a gidan da aka yi mutuwa ma'ana an yi mutuwa dama zaman makoki da ake yi wannan ba daidai ba ne mun gane ko zaman makoki ko maza su yi ko mata su yi malamai suka ce makaruhi ne ko da zama za a yi a yi shiru kawai balle kuma ya zama an zo an zauna ana surutai ko ana gulma aka ce dama gulma haramun ne amma gulma ta fi tsanani a nan sai mu duba mu gani gidajenmu yanzu da ake zaman makoki zaman makoki ake ko zaman magulmaci zaman magulmaci ake yi to ko da a ce zama ba a kawai irin yadda mutanen daɗin suke a jahilcan sai a zauna a shuru sai an tuna suna ce sallallahu alaihi wasallam kaga haka ake da ce sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan na hawaye wannan na kuka to ko da irin wannan malamai ijma'in suka ce makaruhi ne balle a ce an zauna ana surutu wani wani ma dama katon iska ne yana yawon gantali ne a cikin gari sai zai zauna a zauren dama ba bata dame shi ba shi a an an fito da abinci ya ci in ya ce koshi shi kenan zai hau surutu ya manta yanzu gidan mutuwa ake ba dan ba ya cika tumbe shi a dan fara abin nan to sai ne yake cewa wannan malami ya ce to kwanan da mutane za su zo su yi a gidan mutuwa kun fa ana zuwa a ce ba za a je a taya su kwana laysat illa min amril jahiliya yace ba wani abu ne wanda yake daidai ba amma abu ne wanda yake aiki ne na maguzawa fa ma'ana a zo a tare a gidan mutuwa din nan aikin maguzawa ne wannan wani hauhu a ta'amun labi ya suna uhu ahalin haka kuma abincin da mutane suke yi a gidan mutuwa din nan shi yau misali ranar addu'a bakwai din nan ba wani abu bane aiki ne irin na maguzanci dan Allah jama'a mu ji wannan abin a kasa aka rubuta wannan magana kuma shehu usmani ne ya rubuta wannan abu yaya ake ba a karantar da mutanen kasar nan da suka dawo suna yi har yanzu in ka zo kana faɗi sai a ce ka zo kana zagin mutane shehu Usman ne ya ce wannan abinci da za a yi da gumba da waina da tuwon shinkafa da wannan barayi da za su zo da manyan yana da manyan nabi din nan su zo ya ce in wannan aikin maguzawa ne shehu ne da yake faɗin wannan ta jama'a a sakwata fa ya rubuta wannan littafi yuriduna bi dizalikal alqurba wai su suna nufin yin haka neman lada ne min mayyit ga mamaci da wai ai za a yi mamaci sadaka ne Wata tarahum alaihi da kuma nema mishi rahama sai malam ya ce wa hadha dasu wannan bid'a ce man yakun fi ma taqaddama mutane waɗanda suka gabata sahabbai da sauran tabi'ai ba sa yin haka ba a samu haka cikin su wala huwa mimma yahmadu ulama kuma malamai na gaskiya ba sa yaban wannan abu radiyallahu anhu Allah ya yarda malamai da Allah ya yarda da su sam ba su yaba wa wannan abu ba ma'ana duk malamin da ka ji ya tashi yana kare suna taron suna ko yana kare zuwa ainihin addu'ar uku ko addu'ar bakwai ko addu'ar arba'in ba daga cikin malamai da Allah ya yarda da shi mun fahimci wannan ko kuma ku lura da kyau ku gani duk abubuwa malaman nan abin duk da suke karewa don suna samun lake kalori a ciki taron suna in an yi malam zai tafi da ruwan shinkafa malam zai tafi da kaza malam zai tafi da kaza in an yi mutuwa malam zai tafi da gumba da waina da tuwon shinkafa ni zai sa ba zai tashi yana faɗa na kara abin ba idan bai kara wannan abin ba ina zai ci abinci mun gane ko to zai ci kuma ga kuliya a ranar alkiyama abincin gidan wuta matukar bai ci ba Allah ya kiyaye to shi ne sai shehu ya ci gaba da cewa a wannan malamin ya ci gaba da cewa yan laysa da lil na an fi tabi da ahalin kufr ka dai fara jihar bai kamata a ce musulmi su rinka koyi da kafirai ba kuma waɗannan al'adu aka ce na maguzawa ne ko to bai kamata musulmi su rinka koyi da kafirai maguzawa ba addu'ar uku addu'ar bakwai addu'ar arba'in addu'ar shekara taron suna waɗannan abubuwa ga shi ya ce duk aikin maguzawa ne sai malam ce bai kamata kuma musulmi ya rinka koyi da aiki irin na kafirai ba wayan ha kullu insanin ahlahu kowane mutum ya hana iyalin shi anil huzuri da misli hada ya hana iyalin shi halarta irin waɗannan wurare ka hana matarka zuwa gidan suna zuwa gidan biki addu'ar bakwai addu'ar uku addu'ar shekara addu'ar arba'in gashi duk ya yake a hana su wasu shubihi da makamantan waɗannan min matsalul hudud na zuwa ainihin marin fuska in an yi mutuwa akwai al'ada ta maguzawa wadda yake akwai za a zo a taru a gidan mamaci din kawayen mata za su zo a taru suna kuka suna marin fuska har za a kirga yawansu abin alfahari ne a ce ai ƙawayen kawayen sittin suka zo mata ta kukan mutuwa to shi ne ke in ka san matar ka za ta irin wannan wuri ka hana ta za a je a mamari fuska saboda bakin ciki tana dukan fuskar ta tana tashi za uku ta lalace ko kan karya ne ba za a ɗauko ta tun daga fatas kuma za a zo da ita zaniya duk a wuce a wannan bostar da ina ne duk lafiyar sallau ba ta kuka matsiyaciya sai an zo kofar gidan sai ce sallau da ta su shi da nan tashi za uku ta lalace dama kwan gida da aka ɗauko ta kenan amin amin wa shakkin jiyo da kuma tsaga wuyar riga a kyakketa wuyan riga a kyakketa aljihu saboda bakin ciki mutum ya ɗibi ƙasa ya zuba wa kanshi yana kukan mutuwa wasu imanin nau'i da kuma kukan mutuwa waɗannan abubuwa baki ɗaya shehu usman ya ce ayyuka ne na maguzanci don haka yi kuma karka da iyalinka na yi eh shi ne wannan ai mun yi bayani cikin karatun ahkamul jana'iz in an yi mutuwa dama ana kai ta abinci ne ba su za su yi abinci ba mun gane haka mutuwa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u li ali ja'far ta'aman فإنه قد أتاهم ما يشغلهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله يكي كي أبن تكو كيني في دون وطن أبياغ وان دي شغل تبا سنة بكذا إن تكي معنى كما يبدأ أكي وانا الآدة سنة كي كر أكرات الآدة سنة كي من أن يمتوا وانا يو أبن تدرانا كودا بدل أنا كي واجدا ممتا ko kwana nawa ne gargadon yadda za su nasu ko da rana ko da daddare ko da safe ko da yaushe duk abin da ya samu amma ba an kai bane dan karfi da suka zo zaman makoki su an kai wa waɗanda aka yi mutuwar ne mutan gidan shi yasa kana da iko aka yi mutuwa to kar ka bari a wannan zaman makoki din kuma ka saka wannan ya zama cikin wasiyar ka cewa ko ka mutu ka ai maka wannan zaman makoki saboda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna hana waɗannan abubuwa duk mun karanta nan cikin ahkamul janabi wannan kenan ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد shehu ya ce yana daga cikin al'amuran da bala'in ya lulluɓe wannan ƙasa ta hausa intibar sibiyanin lazina balagu haddal khitan ila bulubi man dunahum haddal khitan a abar yaran da sun isa ai musu kaciya sai a taurara har sai na kasa da su sun taso sa'annan sai a hada su a yi musu ma'ana ya kai gwargwadon shekarun da ya cancanta a mai kaciya sai a ce a tun da kanin shi bai bata ba a bari sai kanin ya kai sannan sai a hada su shi kuma kafin sannan ne ya girma ya fara kama shi to wannan ba daidai bane shi ne yake cewa intilar sibyalin da nuna balagu haddal fitan a saurarar da yaran da suka isa kaciya ila bulughi man dunihim man dunahum har sai waɗanda ke kasa da su sun isa haddal fitan gargadan shekarun da za a yi musu kaciya fayaqta tununahum jami'an sai a yi musu kaciyar gaba ɗayan su an gane ko to shehu yake cewa iya mu wahidan ayi musu a rana daya wa jam'uhum fi sahara a je a tara su kuma a cikin ainihin sahara a je a samu wani daji cikin sahara sai a je a tara su sai a musu kaciya kuma sai a basu can a cikin iya usunna shehu yake ba kwa ji musu tsoron kan wani abu ya zai ya hallaka su yara kamar ashirin ko talatin sai a kwashe su sai a kai su dawa sai a je can a yi musu kaciya kuma sai a basu a can to waɗannan al'adun baki ɗaya shi ya ce wa dalika zalika a duk waɗannan bid'a ne dama abin da shari'ar musulunci ta ce ran da aka haifa maka yaronka sai da ainihin yi mishi huduba ba din ba nan ka kira mishi sallah a kunnen dama kiran sallah a kunnen hagu bid'a ne saboda hadisin da ya zo akan haka bai inganta ba dama, kiran sallah a kunnen dama kawai ake ba a ikama a kunnen hagu in ka sani ba daga yau ka sani abin da ya wuce afallahu amma salam wa man ada fayantakin Allahu minhu abin da ya wuce ba a binciken shi Allah yake afallahu amma salam abin da ya wuce Allah ya yafa wannan amma wa yantakin Allahu minhu wa man ada fayantakin Allahu minhu duk wanda ya koma to shi Allah zai azaba yanzu in an yi maka haihuwa kiran sallah za ka yi a kullum dama iqama a kunnan hagu bid'a ne hadisin da yazo akan haka bai inganta ba kuma zai shi ne mana magana cewa ana aiki da matattun hadisai a kasan nan wannan hadisin ibn sunni shi ya rawaito shi cewa wai wanda aka kira sallah a kunnan shi na dama aka mai iqama a kunnan hagu wai ciwon inna ba za ta ya shi ba wannan hadisi mawdu'i ne sannan sai riwaya ta biyu ita ma bata inganta ba abin da ya inganta imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi hasan kyakkyawan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi al-hasan ya kira mishi sallah a kullun dama amma babu wata riwaya da ta inganta cewa ya tabbata a cikin kullun hagu za a yi ikama kiran sallah a kullun dama za ka yi sai ka tauna dabino sai ka zuba musu dadinan a baka ba wai yawunka ba dabinon za ka rinka furkasa musu a baka yana haɗiyewa yana haɗiyewa shi kenan in aka wannan sai ranar bakwai a yi mishi aski ko mace ko namiji manzon Allah yake a yi aski in aka yi askin kuma a samo za a zo a shafa musu a kai mun gane ko shi kenan aka yi wannan da cire beni da sauransu duk wannan shari'ar musulunci ta tabbatar da su to in aka yi waɗannan abubuwan baki ɗaya sai kuma a yi wa yaro kaciya a wannan rana ta bakwai haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi Imam al-Baihaqi ya ruwaito da shi da Imam al-Tabarani cewa ran da aka haifi al-Hasan ran da aka haifi al-Husaini dama ba wai ba Hasan da Husaini ba ba tagwaye bane na manzon Allah waɗannan jikoki a'a wannan an haife shi bana baɗi kuma aka haifi wannan wannan aka sa mishi Hasan al-Hasan wancan kuma aka haife shi aka sa mishi al-Husain aka sake haihuwa wani shekara ta uku aka sa mishi al-Muhsin sai ba wuce ce ce gambo al-hasan wal husain wal muhsin to shi mutum bai dade ba sai yana jariri duk jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Fatima da ta haife su sai a ɗauke su a tafiya a wurin shayarwa garin haka ne to shikenan ta ta shayar da shi sati biyu ko sati uku an ɗauke shi an tafi da shi shikenan ba wuya za ta sake samu wani cikin shi yasa a shekara uku ta haifi waɗannan yaran gaba daya mun gane ko to wannan kenan in aka wannan shi kenan an yi abin da ya kenan in wani malami ya ce yin kaciya ranar bakwai ya yahudanci ne sai mu ce yi kuskure Allah gafarta mishi wallahi manzon Allah bai taɓa yin yahudanci ba ko kala zarratin ko manzon Allah yayi yayi wa jikokin shi haka yana nan cikin sunan kubra ta Imam al bayhaqi da kuma Mu'jam al-Kabir da kuma al-Awsat na Imam al-Tabarani haka kuma kana da littafin min al-Muslim ka je ka dauka cikin babul sitra sunan sitra ka je ka dauka ka gani ba da kuma cikin littafin ainihin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna da kuma littafin da ibn al-qayyim akan suna baki daya yaya ake sunan yaro a a shar'ance shari'ar musulunci tuhfatul wadud bi ahkamil mawlud ko kuma fi ahkamil mawlud sunan littafin kenan tuhfatul mawlud bi ahkamil mawlud ike bayani ya halatta ayi kuma kaciya wajibi ce sa'an nan ƴaƴa mata ma a nemi su ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da umarni kan haka shi ma yana nan duk cikin waɗannan littafai da muka faɗi da kuma littafin ihya'u sunna na shehu usman dan haka yin kaciya ranar bakwai sunanci ne muhammadanci ne ba yahudanci bane duhun fahimci da kyau ko to shi kenan sai kai wa yaranka amma in ba ka yi mishi ba to kar ka sake ya balaga ka yi mishi don buɗe al'aurar shi a lokacin haramun ne sai ka bari a kar ka bari ya balaga sai ka yi mishi kakiyar kafin ya balaga ne to shine shi yake cewa to a tattara yara a yi musu kakiya a rana ɗaya a halin wannan ya kai wannan bai kai ba a ce za a bar wannan da ya kai har wancan ya kai ta ce wannan bid'a ne wa amma idza balaga mislu sudiyaini haddal khitani ma'an amma in yara guda biyu suka isa kaciya a lokaci guda fala ba ta fi khitani hima ma'a babu laifi a hada su gaba ɗaya a musu kaciya a lokaci guda wa an yi dukala fi baitin wahidin kuma babu laifi a hada su su rinka kwana a ɗaki ɗaya tun da yara ne ba su balaga ba lakin sai dai shehu ya ce hima, a raba su kowa ya rinka kwana daban-daban da an yabi ta kullu wahidin fi baitin ummihi kowa ya kwana a ɗakin uwar shi au baiti abini ko ɗakin uban shi afdal wannan shi yafi falala ma'ana wannan yaje kwana ɗakin uwan shi wannan yaje kwana ɗakin uwan shi wannan yaje kwana ɗakin baban shi wannan yaje wannan shi ne yafi amma ko da an hada su suna kwana ɗaki ɗaya babu laifi wa ahsan kuma shi ne yafi misalama min al bid'ati al muharrama yace dan aku kuta daga bid'a wadda take ta haramu dan duk da haka da aka ce a hada su din ana tsoron kai wani abu kuma ya shigo na bid'a to a raba su din ko da yara kanana ne shi yafi kowa ya rika kwana dakin babu shi ko da ba su balaga ba sa'an nan shari'ar musulunci kuma ba ta bar wanda ya musulunta babba a halin yana da loba ba ko da ka musulunta ka kai shekara ko nawa ne kana da loba shari'ar musulunci ta wazarta maka kaciya saboda Allah yake summa auhayna ilayka an tabi millata ibrahim hanifa mun yi maka wahayi ka bi addinin annabi ibrahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari hadisi sahihi cikin sahihul bukhari cewa annabi ibrahim yayi wa kanshi kaciya yana da shekara 80 a duniya da zarto kuma zarto ya ta yau da kansu saboda matukar jin Allah kuma Allah yake aikoyi da Annabi Ibrahim shi yasa babban mutum ya balaga sai a je a samu wani kulini ko wani asibiti sai a je sai a yi mishi kaciya wannan ita ce shari'a musulunci ka a bashi da loba bai da loba addini ne wanda yake ba na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan wannan ha wannan shine abin da yake kawai fa a suna duk in an yi maka haihuwa wannan shine sai ranar bakwai aka ce in ka namiji ne in kana da hali ka yanka rago biyu idan ba hali sai ka yanka guda ɗaya haka in mace ce in da hali shikenan a yanka ɗaya in ba hali shikenan in ba a yanka ba ba komai ba abin da ya rage darajar shi in an samu tinkiya ko rago ko bunsuru ko saniya duk abin da aka yanka yayi bid'a ne a ce wai in an yanka ɗan akuya yaro zai zama mara kunya wannan wannan magana ita kanta bidiyo ne shi yasa aka sanya raguna suka tsada bahaushe baya layyar da dan akuya baya suna da dan akuya sai ne sai rago shi yasa duk shekara sai raguna suka haye in ba dabino sai a sa zuma ko wani abu mai zaki amma a tattali dabino shi ya fi ka san mata ka tana da ciki sai ka samu da dabino ko kwaɗe ɗaya sai ka ɓoye shi ba ɗaya ya isa inda ma gafala ne ake yi kai ina fata an gane to waɗannan abubuwan kenan shi kenan sai abincin suna al'adi a cikin sharhin shi ga muktasar lawar ya ce ranar suna sai a dafa abinci sai a aika makwabta kawai shi kenan in ya samu ga shi sunan yaro kaza ga shi sunan yaro kaza kuma in ran da aka haifi yaron ma ka faɗi sunan baka yi laifi ba dan manzon Allah yana yin haka sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari da sauransu sun ruwaito kuma Qur'ani ya tabbatar mana da haka Maryam lokacin da uwarta ta haife ta nan take sai ta ce wa inni sammaytuha Maryama kuma na sa maka suna maryam ibn kafir a cikin tafsirin shi ka je ka duba ba laifi za ka gani insha Allah cikin mujalladi na farko tafsirin surat ali imran sai yake cewa wannan ya tabbatar da cewa ya halatta ran da aka haifi da a sa mai suna a faɗi wa jama'a a ran da shi yasa an haife shi ranar lahadi kana tsoron za su fara ce mishi dan ladi ko makamantan haka sai ka ce a'a sunan shi ahmad sunan shi muhammad sunan shi abubakar sai ka faɗi sunan shi nan take ba ka yi laifi ba ka yi daidai in kuma ka bari zuwa ranar bakwai shi kenan waɗannan abubuwa duk suna tabbatar mana manzon Allah bai san irin wannan al'adar ta maguzawa ta taron suna ba sam dan da a ce manzo Allah yana yin wannan yaushe ran da aka haifi dan shi da gari ya waye ya zo masallaci eh, Ibrahim wanda Mariyatul Qibtiyya ta haifa sai zai ce baiwa ta Mariyatul Qibtiyya ta haifa a daren jiya kuma na sa watan sunan babana Annabi Ibrahim na sa mai Ibrahim sa'annan da ta Abdullahi bin Zubair da sauran yara da yawa manzo Allah ya sa musu suna a ran da aka haife su duk wanda ke da tafsirin Ibn Kathir zai duba da kuma sahihul Bukhari wannan kenan ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد شيخ يقول أنا دقتين الأمر البلاء في يكون ولن قصاد هوضا ما يفعلونه من تهذير الصبيان عند الختان صورة الديارة هذا مثلا يسكي وزن كاتيا أجد كاشقا الله ديكي الله ساك هاي الله ساك هاي shi ya sa da ɗan wanzan ya kama shi shi kenan sai hausautar da mutan gidansu ki na baka wance da wani na baka wance na baka wani na yi kaza ya tafi ni dan Allah ka sun tsorata shi saboda haka wani ana jigara wuka sai su ne kafin akwai wani abin da za a tsorata ka tun abin da ya same ka sai ka firgita sama za ka je secondary ɗayan eh, eh, secondary sai ka rinka tsorata ka irin zamanin da ake yi wa boarding din nan da akwai ke tau na ka sha azaba kai dama da kake luti ya su ya su more kana zuwa da akwatin ka jiya in suka kama maka mari suka ji kana makyarta ta mana to azabar da ke ciki ta wannan marin kenan to shine to tsoratar da yara da ake wajen kaciya ba kyau ka tsoratar da shi shi ke nan kawai sai ka tsatsa haba ba wani abu haba kai kuma kai da zata soja kai da zata soja ai kawai ka rinka karfafa mishi gwiwa yana zuwa sai da ya zo ya zauna a bakin ramu da ai gara mai in zai gudu zai ta ci haba soja haba sai da yana yaƙi <laughs> wai ba kafu sai su tsorata yara in kuma yaran suka tsorata ya burbu na kuma sai su doke su dan zalunci kuma sai ka korata shi kuma ya korata ka doke shi wa kullu zalika haramun shehu yake duk wannan abubuwan haramun ne kuma ga shi hausawa da fulani suna yi kuma in kace ba kyau a ce ka gaji mutane eh, oh. wala ya juzu iza'uhum shehu yake bai halatta a doki yara a cutar da su ba bi shay'in li ajlil bukai saboda wani abu na kuka da suke yi saboda kaciya yaro yana kuka sai ka faske shi da mari da wannan zai kai da an za a tsira maka allura sai da kana wani kaucewa to shi wuka ce fa lafiyayyen wuka kai dan a rufa mata azirin ya ga aska wuka ce lafiyayya dan wanzan ya gyara a bashi kai zai yi sharfa mai da asibahin tsari ma ne kuma da ya bashi da kuka ka kafa mishi mari to shehu yake bal buka'uhum shehu yake kukan da waɗannan yara suke yi khairun alheri ne ba sharri bane da haka ka bar su su yi abin su an gane ko da an fi buka'ihim inda al-khitan ajran aziman domin akwai lada mai girma da kuka, kai idan za ka samu lada tunda kana son ka rayar da wani wajabci ne a kan shi Ba za ka bar shi da lofa kai idan ka zama fasiki to ashe in aka zo mishi din nan yana jin rafin nan to kai kuma wani lada za ka samu wa man zammahum li bukaihim shiru yake duk wanda ya zargi waɗannan yara saboda suna kuka inda kitan auren kafiya fa alaihi dhanbun azim to ya samu zubi mai girma wa daba alaihi tawbatu wal istighfar wajibi ya tuba kuma ya nemi gafara Allah yana rufe kuka sai ka ce aba kai hakuri mana namiji mijin maza ya hakuri mana to sai ka rinka bashi hakuri ina fata an gane wannan kenan ومن هاشم يسي daga cikin waɗannan abubuwa da ake tattaunawa ai al'umurin da fi ammatin balwa bi hasi hadhihi bilad al'amuran da bala'i yake wa wannan kasa da wanda ma yaf'alunahu min al-ghish irin al da ake yi fil bilad to ran kasuwa dama duk wanda aka tabo shi to kashi da zai yi kuma yaya za a kuma shan ya rayu a cikin kowa da kowa an taɓa da malamai ya fara ko malamai da ba su karantar da iyalin da su ya fara sai malamai suke an gaje su sai an taɓa masu taron suna suke an gaje ni? to idan kuma waliyin Allah ya zage ka kasan zagin zai kama ka in ka ce zagi ne in kuma gyara kayan ka ake maka waliyin Allah ya ce ka gyara ka ki gyarawa Allah ba zai kama ka ba to ya kamata sai a tsaya a duk waɗannan abubuwa da ake tsari ba abin da ake tsari a cikin tunani ne ba wanda za ka je share maka hawaye ta an yi wa'azi an gaje mu ba wanda zai share maka hawaye littafin shehu ne cikin gida ne ba kasar waje ba ina fata an gaya Allah ya shirya to shine shehu yake irin mabuɗi da ake a wajen tunani ciniki mislu khalfin laban bilma'i kamar cuɗa nono da ruwa fulani kenan zaura da ku ake <laughs> eh shirya shirya a shirya to da ku ake ka gani ko aw gairu dalika ko kuma makamancin haka a cuna nono da ruwa a cuna siga da ruwa omo garin rogo duka gashi nan ana yi amma ka mushi ruwa sai ka je ka siya ko madara duk gashi nan abu ya kumbura sai ka je ka siya shi kenan sai da kan Allah ya kiyaye to shi ne waɗannan abubuwa dukkan bid'a ne ko da ya ana yi domin bisa wa nono kuka da ake yi ma'ana sai a ɗan dibo nonon kai sai a zuba sai a kaɗa kuka sai wani maka zo ka sai da kindirman ko wuta da kike zai kudi ba haka ko yaya an mutum yake da yake yanzu mu ba mu sai da kala mun gane ko sai da na umar ya kafa doka kada wadda ta sake ƙara wa nono ruwa duk wadda sai za a ladantar da ita sai wata mata sai na umar ya zo na binciken kasuwa ke ne nono tsakanin ki da Allah kin ƙara ruwa ko ba ki ƙara ba sai a ba ƙara ba ke ba kin ƙara tsakanin ki da Allah sai ta ce ba ƙara ba eh yarinya ta tana da wata sai ta ce tudu gaggo a ji tsoron Allah bako da muka hauro firafin nan sai da kika kallami to ko biyu kika ce in duba in amirul mu'minin baya kallon kuma amirul mu'minin baya kallon a lokacin amma kuma Allah na kallon mu kuma yanzu amirul mu'minin ya ce ki ji tsoron Allah bako amma kuma bako kike da ki kara ba shi Umar yake kai shi na tsufa na furfure da na aure wannan yarinya amma ne wa ɗana buke sai wa shi buke sai dangi na tasowa asim ko kuma wani abdulaziz sai ya daura sai aura mai ita ce ta haifi umar ibn abdulaziz wanda aka ce bayan ba bayan kakan shi umar ba a sake samun wani shugaba adili a musulunci kalashi shi shi yasa za aure sai kan zama kaje ka same ka ta iya magudi to shi kenan sai ta sai ta haifa maka sai ta wahalar ka kai kwarai da gaske asali ai abin yana nan yana gudu ne dabi'a ce da gado to shi ne yake wa minhum man ibashara as-sil'a daga cikin kuma abin da ake a ƙasar Hausa zaka ga wanda zai je ya ce haza haza ha sai ya tafi da wannan haza wa zahaba biha sai sai ainihin sauta haza ya tafi da ita kabla an yadfa'a li raddiha samanha tun kafin ya bada kuɗin ga mai wannan kaya sai zai dauka sai ya da kuɗin fa na nadima in yayi nadama ma'ana ya kai wannan abu yi tsada ko kuma makamancin haka au lam yajid bai'aha ko kuma ya ya bai samu ya siyar da ita birodin da ba mai tsoka ba aw talaba minhu rabbu hatta mana ko kuma ne kayan da ke kai billahi ka kawo mini kuɗi ka kawo mini kuɗi na qala lahu sai ce khudh sil adaka dauki hajarka au bir hatta adi'aha ko kuma kai hakuri har na siyar zuwa yi akai ciniki tabbata da wai dillanci bane zuwa ya nawa wannan littafi wannan littafi naira ɗari to shi ke ina zuwa sai da sai kewaya kewaya kewaya in ya samu ya sayar naira ɗari da hamsin ko ɗari sai ya mishi naira ɗari in bai sayar ba shi ke sai ce to ka bari sai na sayar da kuna to ai ba mun yi da kai dillanci ba ne ka bani kuɗi na sai ce a bari sai ce ba kayan ka bai bari an zo an saya a wurin ka da shi kuma ya tafi bai sayar maka da kuma bai baka kuɗin ka ba shi ne yake to hausawa suna yin haka ko ba a yi ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد شيء يكي daga cikin abubuwan da bala'in ya lullube wannan ƙasa ta Hausa at-takfif fil miqyas tauye ma'auni da ake yi tauye ma'auni wailul Allah bala'i da masifa na cikin wata jahannama aka ce wailin din nan rami ne a cikin wata jahannama ita kanta tana roƙon Allah ya raba ta da sharrin wannan ramu jahannama ita kanta to aka ce duk wanda yake taura mudu wannan azaba ta tabbata gare shi Allah Allah yake Allah ne idan tanu alan nasi yastauku in sun je aunowa sai su ciko wa idza kaluhu amma in zai ta aunar wa mutane awwazanuhu ko kuma ba su gwada musu da tape يبطلون في التوحيد sai Allah yake ala ya zunnu ula'ika annahum mab'uthun al-yawmin azim waɗannan ba su zaton za a tashe su ne a wata rana wadda take mai girma ko da zato kake tashin kiyama baka tabbatar da zato ne ai bai kamata kai haka balle kai musulmi baka tabbatar a kaddara kana zato ba ka da tabbas za a tashin kiyama amma akwai zaton a zuciyarka ai bai halatta kai haka da balle kai musulmi da kai da haka gwangwanin gyaɗa wannan da ake dokewa Allah sai Allah ya fushi da mu ya saukar mana da ruwa amma an ba kowa ya abin da yake so saboda an kafa foundation a kan cewa ba ruwan gwamnati da addini kowa ya abin da yake so Allah ya tsira to shi ne shehu yake cewa biziyadati wajen aunowa sai su yi ƙari sai ka daina tara hannayen shi dama da hagu wannan kusa ne amma wajen aunowa sai kuma ya tauye fiyar da zai auno da ita daban wadda zai aunar daban kuma akan farashi daya yau da a ce ka je kasuwa kawai ka auno naira talatin da wata katuwar tiya sai ta zo sai ta sa karamar tiya ka sa naira ashirin sai a ce ba laifi amma irin tiyar da ka auno da ita a wancan kasuwa naira talatin sai ka zo kuma sai ka sa ta kasa da ita sai ka ce ai naira talatin ka auno kuma sai ka ce naira talatin da biyu ko da biyar ka ci haramun mun gane ko sai shehu yake wa huwa haramun wannan haramun ne bil kitabi was sunnati wal ijma qur'ani da sunna duk sun tabbatar da wannan har ma da ijma'i saboda haka yan kasuwa a ji tsoron Allah kowa ya rinka gyara ainihin kasuwancin shi in ba haka ba albarka ba za ta sauka ba sai wuta ta zo sai a ce an raka daga inda take in min inda an fusuku ko ka dawo yace mai anna sifatal kaili domin sifar yadda ake yin awo su shari'a a cikin shari'ar musulunci an yi idal kai an yi idal shine ma'auni ya zaunar da kwanan awo mubtajilan ya daidaita shi an gane ko ka zaunar da shi dafa'an ya daidaitu kuma ya subbu fihi makila sa'annan ya rinka zuba wannan abu da yake aunawa ko shinkafa ko dawa biriskin isallisan zai rinka yi hatta yamtali amtila'an har sai ya cika shi cika tab min ghairi tadkinin ba tare da ya lankwatar da wannan tiya ba wala tasmijin ba tare da ya karkatar da tiyar ba mun gane ko kai ya lankwasar da tiyar ko ya rage ta ko ya je ta a datse bakin ta ko kuma ya zo awar sai jingirar da ita gefe guda yana zubewa kuma abin yana ne ba wala zalzalatin ba kuma tare da girgizawa ba yana yana ya zo zuba kuma yana girgizawa abin yana komawa cikin cikin inda ya ainihin auro din wala ilatin yace kuma ba tare da wata hila ba dabara an sai an cika tab sai an zo aunawa sai a sai a saka yatsu sai su rinka goce abin yana zubawa yana zuba kuma cikin asalin kwanan naka rabi da rabi yana shiga cikin wancan din wannan hila da kuka gani aiki ne irin ya dawa an hana su cin haramun kar su ci kitse su sai suka dawo sai su narke kitsen sai su su siyar sai ai da mu da ku amma an ci kudin to shi ne sai yake cewa inna ma ya aka dalil misyalu fi wadihi shi ainihin wato abin da ake awo kai za a ajiye shi wa yasuddu fihi al-masila sa'annan a rinka zuba abin da ake aunawa hatta tamtali'a da tabi'i har sai ya cika a tabi'ance da tabi'a shi take sai an cika shi tab sa'annan sai ka zuba mishi mun ji wannan ko saboda haka a ji tsoron Allah to wannan wai lillin ya tsaffi da muka karanta a ƙashin gaskiya ba tana magana dangane da masu aure bane kadai idan aka ɗauke ka aikin gwamnati za ka tabbata a ofis karfe takwas idan karfe takwas da minti ɗaya ke maka ofis ka ci haramun in aka baka cikakken albashi ana aikin ka karfe takwas daidai za ta maka a ofis karfe uku da rabi za ka bar ofis in ka je ofis takwas da rabi ko tara da rabi ko goma ko makamantan haka ka taso kuma karfe ɗaya in aka ɗauko albashi aka baka cikakke sai ka lissafi sai ka zame waɗannan awanni da sai ka koma musu kar ka damu cewa ai in ka koma su ma waɗancan na ganin cin gaba za ka koma musu dai sai ka ɗauke ka aiki kai dai ka fita daga haramu shi yasa ma'aikatan gwamnati ɗin nan su lura in ba haka ba za ka zo kana cin haramun kana ciyar da iyalinka haramun ko ka roki Allah ko iyalan ka sun roki Allah Allah ba zai amsa ba duk gidan da aka ce tun daga mai gida har yaran gida sun kada hannu sun roki Allah Allah ba zai amsa ba albarka ba za ta sauka a gidan ba saboda haka kowane ma'aikacin gwamnati ya ji wannan a jika kuma hujja da kuke kawowa wai ba a baku albashin ku da wuri wannan ba hujja ba ce rashin baku albashi da wuri laifi ne wanda yake su waɗanda suka ɗauke su suke yi idan su ne muku wani laifi wannan ba zai baku damar ku kuma ku saba ba dan in sun tashi baku albashin za su baku cikakke ba sa rage muku to ashe da a ce wannan abu da suka da suka yi kuka eh, da ku je da wuri ba duk ran da suka tashi biyan ku albashi ko da a makara sai su rage muku to an yi kankan kanke ne. amma in an dauke ka akan za a baka naira dubu biyu ne a wata ko da watan ya wuce ba a baka ba in lokacin da ya zo za a biya ka za a biya ka dubu biyu da ɗari biyar ɗin yanzu to kada su yadda suke ainihin saki doka Allah kai ma ka saki sai ku wayi gari na ɗan kuɗin ranar kiyama abin da ake so kenan kaka ce tunda wani na saba wa Allah kai ma bari ka saba mun fahimci wannan da kyau ko kar ka ga kai ne oga a wurin sai yadda ka ce manzo Allah yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ranar alkiyama sai an tare ka akan wannan ofis ko wannan ma'aikata sai ka ba da jawabi gaba ɗaya tun daga kanka har kan masun har kan mai shara in ka dace ba kai laifi ba ka wuce ni kuma an same ka da na ƙasa shi kenan sai iyaya aka yi ba hanyar wucewa to dama a ɗaura ka sai a tun ka da akwai ta jahilu Allah ya yi to shi ne shehu yake wannan ha ai al'umuran da fi ammatin balwa da fi hadhihi bilad yana daga cikin al'amuran da bala'in yake wa wannan kasa adamu islahil makayi rashin jara Abun, awo wa huwa haramun wannan haramun ne ma'ana abin awon ka ya cinye ya cinye sai ka dauka ka kare da auna mutane wa yajibu islahil makayi islahul makayi shehu yake wajibi ne a gyara abubuwan yin awo fi shar'i a cikin ainihin shari'ar musulunci kibariha wa kibariha manyan su da kanana da kiya da mudu da ganganin jaɗaɗin nan da kake gani kar a doke gindin komai a gyara shi kanana da manya dole ne nan in aka san akwai mai maguɗi a cire shi daga kasuwa kamata ya hukuma za ta ɗau nauyin wannan abu ita za ta raba wa ma'auna gaba ɗaya ta buga da tambarin ta banga da local government misali a ko kaduna local government ko kaduna sa ko kaduna ko ina ne a rubuta a jiki duk inda ka je awo ka ga bani haka kai ga wani rubuta ne dama da dan sanda an aje police station musamman na kasuwa kuma su da adalci tsakanin da Allah tun daga sarkin kasuwa har duk wanda kenan a da adalci in ba haka ba sai Allah ya saukar da azabar shi shi yasa ga abubuwa ba sa sauka kullun karuwa take daga shekara bakwai da suka wuce zuwa yanzu ne ne ya hauya sauka ba abin da ya hau sauka sai ya tsara sama a yanzu ma wai addu'a mutane suke komai farashin shi ya tsaya yadda yake ba a tunanin ya sauka tukuna ana tunanin zai karu ne to addu'a ake kada ya ne kuma ko mu muke azabtar da junan mu muke azabtar da junan Allah ya yi. to shi ne sun shehu yake cewa da manya da ƙananan muddan auki a gyara su hatta ta kuna kulluha ala nisbatin wahida har su zama dukkan su girman su daya sabon gar local government duk tiya girman su daya duk mudu girman shi daya duk kwalba da ake awo da ita girma daya duk wannan sai kaza wannan sai kaza amma girman su iri daya wala yajibu an tattafika ah, bilad fil miqyas shi yace amma ba dole bane kasa gaba ɗaya ta zama ma'aunin da iri ɗaya ba za a ce duk Najeriya dole mu ta zama iri ɗaya ba a'a amma gari guda biyu dole ya zama iri ɗaya wa inna ma tujibu taswiyatu makayi makayin kulli baladin fi ma bainaha shi yake kowane gari yana wajaba a tsakanin su ya zama ainihin mudin awan siya daidaita sabon gari local government zai zama iri daya kaduna local government misali ka siya duka ya zama iri daya amma ba dole ne sai ya zama duk najeriya sai ya zama mudin iri daya ne amma tsirin da za a ce wannan gari ne to dole ne ya zama iri daya hatta ta kuna ala nisbatin wahida yake mudin ya zama dukkan shi iri daya ne in ce duk iri daya ce to wannan kenan saboda haka ma'auna a samu gyara ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد شيء يكي دقى تكين أبوه وان دبلاء سيكي وانا كتاد هوسا ما يفعلونه من عدم التوارث على الكتاب rashin rabon gado da mutane ba sa yi idan mai gida ya rasu sai a ce ai in an raba gado ai an raba zumunci kenan ba haka ake cewa ba to shehu yake cewa ba sa raba gado kama faraban Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya farlanta kuma ya raba da kanshi a cikin alqur'ani Allah da kanshi ya raba gado dalla dalla filla filla ɗaya bayan dai a cikin alqur'ani sai aka dawo ba a raba kamar yadda ya umarni ba haka ake yi ba to sai shehu ya ce lakin lahum yuridu na sai dai abin da yasa suke haka suna nufin ne idan kana fil warasati kabirun idan akwai wani babba cikin waɗannan magada istaula ala jami'i tarika sai ya haye dukkan dukiyar da aka bayar ya kulu sai ya ce haza malu ikhwani ai dukiyar ɗan uwana ne wa ana bi manzilati abihi ne kuma ai babban wa uba ne sai hau yana mai tsoron ta ku raba ni da kan nuna ne wani lokacin ya san zumunci a zalimi idan ya ga dukiya ai babban wa uba ne dukiyar ai duk tana hannuna duk wanda ke son ka na makaranta ya so duk shi kenan kafin yara su girma zai ce duk ya yi musu hidima da wannan kuɗi a makarantar su a kaza kaza wannan da aka ganin jarin shi ne ko ko ake tsaya shi shi kuma na tsaya ta wasu wala yuta'arradu lahu abadan yace ba a bijiro mishi da wata magana har abada a wani bugu wala ya na lahu ahadin ba wanda zai yi mishi magana hakan nan ya haye dukiyar kenan har abada rabban gado din nan jama'a mu lura Allah da kanshi yace ma kasura minhu aw ma qalla minhu aw kafur komai kankantar abin komai girman abu a raba ko ɗaki ɗaya babanku ya mutu ya bar muku raba balle gida ɗaya a raba kowa ya san wannan ɗakin nashi ne wannan nashi ne wannan nashi ne in abin ya gagara rabuwa a siyar da wannan abu a raba shi wannan farilla ce idan ba ku raba da baki ɗayan ku kun zama fasikai ba wani uzuri da za ku gaya wa Allah saboda Allah ya san muhimmancin raban gado ya raba abin da kanshi ba haƙƙin da Allah ya raba da kanshi sai gado wani zai samu ɗaya bisa takwas wani zai samu ɗaya bisa hudu wanda zai samu kaza wannan zai samu kaza duka Allah ya raba ka ɗauki suratul nisa'i tana ɗaya cikin matsalolin da ta tattauna duk sai aka watsar da wannan aka ce ai in raba za mu raba zumunci ma'ana ku haɗa zumunci tsakaninku amma kuma ku raba zumuncin da ke tsakaninku da ubangiji shi yasa wajibi ne a raba wajibi ne ba wai sunna mustahabbiya ba a'a shari'a ce wajibi da Allah ya gama rabawa sai ce nasiban mafruza kaso ne wanda yake farilla ne a yi Allah ya shigar da mu to shi ne sai shehu yake cewa a wala yi ta'arradu lahu abadan ba wanda zai ba yadda za a buji wani da magana har abada shine nace a wani bugu yace wala ya wala ya ta'arradu lahu ahadun ba wanda zai buji wani da magana shi zalika akan wannan hayi ya da yi hatta idza mata har sai shi babban wan ya mutu istaula tarkatahu al-aqwa wanda kuma yafi karfi sai hayi wannan dukiya shi kuma ba haka ake yi ba shehu ya ce wa haza aidan haramun wannan ba haramun ne kitaban qur'ani ya tabbatar da haka wa sunnatan sunna annabi ta tabbatar da haka wa ijma'an ijma'in al'umma musulunci sun tabbatar da haka saboda haka wajibi ne da zarar an natsu bayan mutuwar mamaci ai tsauri a raba gado mun gane ko Allah ya faɗi manzon Allah ya faɗi ijma'i gashi kuma shehu ya faɗi waliyin Allah ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد شيء يتي أنا بجتكين الأمر اللي بلاء يتي ويوانا كذا ما جعلوه أدبا to yanzu shehu zai mana magana kan durƙuso da ake wajen gaisuwa da sun kuyar da kai da ake yi yanzu suna faɗa gaskiya mara su yanzu gaskiya suke tsagewa mun gane ko in dai kana karanta littattafan waliyo za ka yi mamaki za ka ga gaskiya malam bari ka cikin gaskiya in kawai Ya yace ma ja'aluhu adaban li uzama'ihi irin abin da Hausawa suka mai da shi ya zama ladabi ga manyan su inda tahiyya gurin gaisuwa kan hina'in kamar sunkuyawa wa mutlaqin hina'in ra'asi shehu ce kai sunkuyar da kai kana tsaye kan sai ka dan da inda tahiyya wurin gaisuwa haramun yace haram ne ibn al-qayyim kuwa a cikin tibbin nabawi yake in ka tun ko da ɗan haka ka zama kafin yace ai Allah ya umarci bani Isra'ila yace wadkhulul baba sujjadan ku shiga kofa kuna sujjadan sujjadan zai yi da tura goshi sai yace ma'anar sujjadan anan wadkhulul baba min haliina ka da duk tafsirin da kake da shi ku shiga kofar garin kuna masu jin kofar garin yace ashe sun koyar da kai ma ana kiran su sujuda yace dan haka duk wanda ya san koyar da kanshi wajen bai da baban shi ko baba shi ko surukin shi ko surukai shi ko mai anguwar ko sarkin garin su yace kaulan wahidan ya zama ya yace in kuma akwai wanda zai musulunta da shi ya zo mu kai to shehu ya dan sauƙaƙa saboda ya san ko hausa ko saba kar a ce maka kayar da ka ji a'a to sai ya ce to haramu haram ne ma'ana in kai ka zama fasiki kowa ne ya zama fasiki yace inda jumhurul ulama'i a wurin jumhurin malamai mafi yawan malamai suka ce haramun ne wa huwa zahirul hadith alladhi rawahu tirmidhi wannan shi ne daidai da zahirin hadisin da tirmidhi ya rawaito an anas daga anas wa qala kuma tirmidhi yace hasanun sahih wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yadda lafazin hadisi ne da shi ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi idan nazo na zama da mutum ne idan gaishe shi ya ah, to in sun kuya annabi yake a yi mishi yake in rungume shi yake a yi mishi hannu annabi yake eh shi ne hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito sa'annan Mu'adh bin Jabal ya je kasar Sham sai ya dawo sai yana zuwa ya game da annabi a titi akan a hanyar Madina sai kai sai faɗi. manzo Allah yake ma yaya kuma ma'azu kai kuma mai tauhidi ka koma kana gaisuwa maguzawa kuma yace ai na je na ga ane manya da sarakuna da sulkai irin wannan faduwa a gaishe na ga mu kuma ba mu da wani babba da ya wuce ka manzan Allah shi ne dalilin da ya sa manzan Allah ya faɗi wannan hadisi ya ce da a ce zan umarci wani wa wani sujuda da na umarci mace da ke wa mijinta a wannan lokacin ba su juda manzan mu'azi ba ba amma manzan Allah ya kira wannan abin su juda. waɗannan gaɓoɓi guda bakwai duk wadda ka tankwara gaɓoɓin baki ɗaya ka tankwara da wani ka aikata haramun kun gane ko kun ji wannan magana cewa durkuso wa ma ike magana durkuso kuna yanzu sun koyar da kai kana tsaye ka tsaya din ma dan izala ka tsaya ki kam sai ka ina kai na ko kuma kana irin kalbin ban wani ne na ga ya ni da lafiya sai yace haramun kai kai haramun mun gane ko wa afta ba'd ulama shi yasa tun da aka yi hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kai wane ne hannunka wallahi tallahi har duniya ta tashi hannun ba za a samu hannun da ya kai darajar na manzon Allah sai da na Ali yana zuwa ya hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne surkin sai da na Ali ya zai samu manzon Allah ya hannu kuma da shi ne zubar da daraja ba ma'ana kai ta fi so a fada a gaske an jima a ce ta ga da kun banzan nan ba da mu da idala ko gaishe su da a ka fi son ya ai maka haka a zo a game da kai a ce assalamu alaikum wannan ba shan kunya amma wasu a in kana hannu da in ka tsangulu ne ne ka tsangulu tsoho a ta tsumburar da kai Allah a tsumburar da kai da ke tsoho wa afta ba'dul ulama bi jawazi shehu yace wasu malamai suka bada fatawa cewa ya halatta a tunkuya a gaida wani idza lam yakfid ila idza lam yakfid alayhi annahu rukunun a wani mu yace yusaddiq ko to idan bai tabbata cewa wannan ya kai ga ruku'u ba shar'an ruku'u a shar'ance to in ka kalli wasu za su dafa gwiwa rumus yadda yadda suke ruku'u a sallar su din ma kai wani ma sai ka rasa yawa ake gaishewa ne shi ya kama gwiwar shi ma ya kama gwiwar in durkusan ne shi ya durkusa shi ma ya durkusa to wa aka durkusawa dukkan su sun durkusa a shedan kenan Eh, ko warin ya barewa dama bi a kenan kagaran nan ba za su ci tuwo ba da ya kano dole ba zai garin ya bari Allah ya tsara dama haka ce karkashe Allah ya tsara duk wanda ya zo duka sa Allah ya tawa zai biyan ta Fatima bai ganta kaga yaran kwararo ta tunce banda wai saka duk wanda ka gani assalamu alaikum ka miƙa mishi hannu ku gaisa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace in ka gama da dan uwanka musulmi kai assalamu alaikum yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan zuluban ku sai suka tafi da busasshen bishiyar suka kada da ganyenka yin ka kada da ganyenka wannan asarar ce malaman bid'a za su maka sai ce kan rabu da su rabu da a duk ba da an ce eh, eh, eh, fasjudu lahu wai mala'iku su wa ka je ka ɗauki tafsiran duk da kake da su ka duba ka gani malamai suka ce tun daga shari'ar annabi adamu har zuwa shari'ar annabi isa an halatta musu wani ya faɗi ya kai da wani amma shari'a annabi sai aka shafe ba wani da zai faɗi ya kai da wani idan kuma akwai hadisi sahihi cewa wani ya taɓa durkusa wa wani ya gaishe shi cikin zamanin annabi ko sahabbai annabi ya gani ya yi shuru ma'ana ya yarda da abin to muna buƙatar wannan ga shi shehu ma da kansa yake ba daidai ba ne ka an ka zama da malamin ka daga yau ka sake durkusa mishi Allah in ka durkusa mai ka wulakanta shi bai sani bane in ka zama da baban ka ka durkusa mai ka wulakanta shi in ka zama da sarkin ka ka durkusa mai ka wulakanta shi abin da yake girmamawa in ka zama da shi assalamu alaikum sai ne kai maka hannu ka ne sai zama ku baki sai su kakkabe me ake so dama da shi kenan amma ana son a shiga wuta fa Allah yana nan da zabaniyawa yace alaiha tis'ata ashar mala'ika goma sha tara aka kera su don su kawai su doke ka la'ada ciki da wata mara ba ji ba gani da fushin Allah Allah ya halicce an gaya maka kafiji suna nan alaiha tis'ata ashar guda goma sha tara a cikin wuta kai kuma suke jira mutum kai an ce maka wani ne ma yi wannan maganar Wani ne magana kai ka ba baka ji magana Allah ba baka ji magana Annabi ba waliyu sun yi magana ka ce baka yadda ba Wani waliyu sun maka magana za ku sa a yi mana yau sanan magana ka cewa Allah da manzo Allah da waliyu an gane ko mu mun yarda da waliyan Allah to wani ne ya kama da wani logic da ya ce in haka ne in dai kike kusan ne to dai iyayen su fadi sai mu dai da tunda su ma mala'ikun ai aka fara halittawa sai na aka halitta Allah da Adamu sai suka fadi suka gai da adamu to kai ma baban ka sai fadi bai yi dan ne da sani ba dai logic ba ne to shi ke tafiya da shi ne yake cewa Wahaba hada akhiru ma arad ma aradna tafsilahu shi ne yake wannan shine karshen abin da muka nufi mai bayani dalla dalla min hadhihi al-umur allati ammat al-balwa biha fi hadhihi al-bilad daga cikin al'amuran da bala'in ke kewaye wannan kasa da haka ma bayyana Allah ta'ala lana gargadan abin da Allah ya bayyana mana wannan to abin da Allah ya sa za mu faɗa kenan mun gane ko min kalamin a'imma daga cikin maganganun limamai kun ji duk magana da muka sai mun ce Allah ya ce annabi ya ce malamai kaza sun ce ba magana da shehu ya kawo bai daure maka ita da dalili ba kuma in ma ba ga dalili ba ka je ka dauki littafin shi ihya sunna wa ihmadul bid'a da kuma littafin shi wasiqatul ikhwan duk za ka ga bayanai a ciki mun gane ko za a yi ta da littafin shehu Usman ana karanta da jama'a duk inda ka duk inda ka ga mai littafi ka tambaye da littafin Usman ya ce in eh, yana ka da baka da shi ka siya ajiye wata za mu karatun shi mai yawa insha Allah an gane ko a tiran bid'a ya ce albarka ta ta abu ne magana da yayin gaskiya sai ce wata tamami tafsiliha da cika bayanai akan wannan bayanai da muka yi تم كتاب نور الألباب لكتاب نور الألباب يتكا بحمد الله da godiya da Allah da husnul awzi da kuma kyakkyawan taimakon Allah sai shi ne yake alhamdulillahi rabbil alamin muna gode wa Allah ubangijin halitta wa afdalus salati cikakken tsira mai falalawa a can mutaslim da cikakken aminci su tabbata ala sayyidina muhammad su tabbata ga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi da mutan gidan shi da sahabban shi azmadi na baki daya Allah yarda da su wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'ina shehu yake Allah madaukakin sarki ya kara yarda ga shugabannin mu tabi'ai waɗanda suka biyo sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wal ulama al amilina da malamai masu aiki da sanin su wal a'immatul arba'atul mujtahidin da limamai guda hudu din nan masu kokarin gyaran malaman addini Abu Hanifa da Malik da Shafi da Ahmad Allah ya kara musu yarda da muqallidin bi insani da kuma duk wanda ke koyi da su da kyakkyawan manufa ila yawmin dini har zuwa tashin kiyama Allah ya yarda da shi wa billahi tawfiq Allah ya gafar da mu Allahumma ghafirli wa li jami'il mu'minina shi ne yake Allah ya mini gafara ni shehu wa li jami'il mu'minina da sauran mu'minai baki ɗayan su wal mu'minat da mu'minai mata baki ɗayan su amin ya rabbal alamin Allah ubangijin halitta ka amsa wannan mural albab ya cika an gane ko to alhamdulillah wannan shine ya cika samun wannan lissafi muna roƙon Allah Allah ya sa abubuwan da muka karantar muka karanta mutane baki ɗaya mai aiki da su tsakanin mu da Allah wanda ran shi ya ɓaci ba abin da aka faɗi dan ran wanda ɓaci an faɗa dan gyara ne kuma littafin shehu Usman ne shehu kuma namu ne ba kasar waje bane saboda haka waɗannan kamar da na gaya mana waɗannan littattafai ɗaya su aka yi za a ta fito da su ana karanta mutane ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yanzu littafin da za a yi ƙoƙari a ta bincike shi ne wasiƙatul ikhwan wasiƙatul ikhwan shi kuma shehu usman ya yi shi ne akan wajabcin bin alqur'ani da sunna da ijma'i wannan kuma duk wanda aka hawo kan shi shi ma sai haƙuri gyara ake so mun gane ko wajabcin abin alkur'ani da sunna da kuma ijma'i ana nan ko bana ko baɗi ko duk sanda Allah ya nufa muna nan da rai da lafiya za mu samu wani lokaci sai mu saka karatun sai mu ci gaba dama muna karatun wancan eh, bayanin wujubul hijrati alal ibad mun gane ko to waɗannan a takaitan takaitawa muna roƙon Allah bidiyoyin da shehu ya faɗa a wannan littafi Allah ya sa baki ɗayan su mu bar su ma bai faɗi ba muke yin Allah ya sa baki ɗayan su mu bar kuma kai duk sanda aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce ko ba ka san wanda yake faɗan wannan matuƙar kana da imani bai halatta maka ka ainihin ya faɗa ba duk sanda wani ya buɗe baki ya ce Allah ya ce annabi ya ce kai faɗa da a ce zai zo ya ce shehunka ya ce kuma hankalinka ya kwanta ya nuna baka kaunar annabi kenan don mutum ɗaya ne ya buɗe baki ya ce jama'a a zo a bi Allah a zo a bi manzon Allah sai aka haushi da zagi da sharri da makirki da manakisa da kule kulle wannan mutumin da zai dawo ya ce jama'a a zo a bi shehu kaza ya daga tuta shehu kaza ya girgiza sai kuma a zo a bi shi a bashi ruwan sanyi da coca cola da fanta ya sha wannan mutum ɗayan ne ya aiki biyu wancan aikin da ya an nuna soyayya wannan kuma an nuna soyayya a haƙiƙa ne wa ake ci manzon Allah ake ci mutum ya tashi ya ce ku ku bi manzon Allah an yi mishi sharri an yi kaza an kulla an yi kaza amma da zai ce a zo a bi liman kaza a bi shehu kaza sai kuma a dawo ana tafa mai ai yana da ilimi ai ya iya wa'azi ai yana faɗan gaskiya a'a ma'ana annabi ne kai kake ki tun da gashi an faɗi annabi ya ce kai gaba kuma an ce wane ya ce shine Allah ya ce wa idza zikra allazina min dunihi idza hum yastabshirun ana faɗar wani wanda ba Allah ba sai su koma suna farin ciki masha Allah ai yau ba yayi wa ka yau ya aka yau abu yayi dadi yau fa an ci musu fa yau an ci uban su la'ada yau ai a a wallahi ka binciki imanin ka Allah ya shigar da sallu ala nabi Allah ya yi mana kurakuran dan Allah ya yi mana